da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci. Da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su. Akwai labaran duna kamar da aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Wanda tafi da shirin nan na kokon san. Bayan sa akwai shirin nan na dunar mu a yau. Za mu karkare da shirin nan na tarbiyyar iyali. Wanda su ne jiran abin da za a saura da daddar Allah. to kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. iran ta ce amurka da isra'ila ne suke da alhakin duk abin da ya faru a hare-haren cibiyoyin nukiliya na ƙasarta shugaban ƙasar masar ya ce za a iya samun zaman lafiya na gaskiya ne a gabas ta tsakiya idan aka kafa intacciyar ƙasar palestino wani sakamakon jin ra'ayin jama'a a isra'ila ya nuna cewa kashi 66 cikin 100 suna goyon bayan kawo ƙarshen yakin gaza to yanzu kuma ga labaran da dake shugaban kasar masar abdul fattah sise ya ce za a samu zaman lafiya na gaskiya a yankin gabas ta tsakiya ne kawai idan an kafa kasar palestine mai cin gashin kanta bisa ka'idoji na ƙasa da ƙasa da kuma hanyar da za ta maido da haƙoƙi na waɗanda aka zalunta a jawabin da na bikin cika shekaru hamsin da biyu na nasarorin da larabawa suka samu a yakin watan oktoban shekara ta alif ɗaya da da saba'in uku, asisi ya nuna cewa yin amfani da ƙarfin tuwo domin aiwatar da manufa shine ke haifar da tashin hankali yanda zaman lafiya kowa yana ginuwa ne a bisa adalci da samar da daidaito na gaskiya da kuma ɗorewar zaman lafiya tsakanin al'ummomi ya yi nuni da cewa tsage da buɗe wuta musayar fursunoni da kuma sake gina yankin zirin gaza da kuma fara aiwatar da tsarin siyasa a cikin lumana wanda zai kai ga kafa da kuma amincewa da ƙasar palestino mai cin gashin kanta ita ce hanya madaidaiciya ta tabbatar da dawwammamen zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya wanda kuma shine abin da dukkaninmu ke fata a cewar abdulfattah assisi ta wani ibatun kuma ministan harkokin wajen ƙasar masar badar abdulati ya bayyana cewa alkahira ba ta ƙi amincewa da tura dakarun kyaye zaman lafiya na ƙasa da ƙasa zuwa zirin gaza ba amma da tana buƙatar a ƙarfafa gwiwar yin hakan ne kawai ta hanyar fitar da wani ƙuduri a ƙarƙashin inuwar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya sakataren harkokin wajen fadar vatican cardinal petro parlin ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar a litinin cewa yakin da sojin isra'ila suke yi a yankin zirin gaza yaki ne akan mutane na marasa kariya cardinal parolin ya yi ishara da cewa dole ne kasashen duniya su nuna shakku matuƙa akan sai hancin ci gaba da samar da makamai wanda ake amfani da su wajen kashe fararen hula a yankin zirin gaza a lokuta da dama papa roma leo na goma sha hudu ya yi allah wadai da yakin da isra'ila take yi a zirin gaza yana mai kira da babban murya ga kasashen duniya da su kawo ƙarshen yakin da ake a zirin gazan wanda aka kwashe kimanin shekaru biyu a jere ana aikatawa wani sakamakon ƙuri'ar jira'ayin jama'a da cibiyar demokuraɗiyya ta isra'ila ta gudanar ya nuna cewa kashi 66 cikin 100 na isra'ilawa sun yi imanin cewa lokaci ya yi wanda za a kawo ƙarshen yakin gaza tare da bayyana haɗarin da fursunoni suke ciki a yankin zirin gazan wannan adadi na kashi 66 cikin 100 ya karu da kashi 13 cikin 100 akan sakamakon da aka fitar a shekarar ta gabata bayan da aka yi wa isra'ilawa irin wannan tambaya sakamakon kuma ya nuna cewa kashi 45 cikin 100 na isra'ilawan sun yi imanin cewa ya kamata firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi murabus nan take kafin a kawo ƙarshen yakin tare da ɗora masa alhakin dukkanin abubuwan da suka faru a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sakamakon ya nuna cewa kashi 19 na isra'ilawa suna ɗorawa netanyahu alhakin abin da ya faru sannan kuma suna sanya murabus bayan an kawo ƙarshen yakin zirin gaza saboda wannan dalili isra'ilawan suke bayyana cewa hanyar samun zaman lafiya da kuma daidaito ita ce kawo ƙarshen yakin da kuma saukar benjamin netanyahu waɗannan ra'ayi dai suna zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a isra'ilan musamman ma da iyalan fursunonin da suke hannun ƙungiyar gwagwarmaya a yankin zirin gaza inda suke kira da a kawo ƙarshen yakin da kuma sakin fursunan da ake garkuwa da su to jama'a masu kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa iran tana ɗora alhaki kai tsaye kan harahare da aka kai ba bisa ka'ida ba akan cibin nukiliyar ta akan amurka da isra'ila babu shakka muna la'akari da gwamnatin isra'ila da amurka a matsayin masu alhakin harahare a akan cibiyar nukiliya na iran in ji ismail baka'i mai magana da yawan harkokin wajen ƙasar iran ɗin a wani taron manema labarai da ya gudanar a jiya a birnin tehran sannan kuma ya bayyana hakan a lokacin da wakilin kamfanin dalancin labarai na irna ya tambaye shi ne akan farcin baya-bayan nan wanda sakatare janar na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato rafael grossi furcin da ya yi wanda a cike yake cewa shi bai taba cewa iran tana kokarin mallakar makaman nukiliya a cikin rahotannin da hukumar tasa ta bayar ba a wani yunkuri na wanke kansa daga tuhumce-tuhumce da ake yi a kansa dangane da bayar da dama ga sojojin isra'ila na amurka wajen kaddamar da hari akan cibiyar nukiliya na kasar iran baka iya ce duk da haka rahoton hukumar kula da makamashin nukiliyan ta duniya da kuma yin watsi da doka da ka'idoji na ƙasa da kasa daga bangaren amurka da kasashen turai uku suka yi ya samar da wata hujja ga isra'ila da amurka na yin amfani da hakan domin aiwatar da ayyukan wuce gona da iri akan kasar iran ya nuna cewa Kwada shugaban hukumar kula da makamashin nukila ta duniya IAEA e ya yarda cewa babu wani rahoto daga hukumar ta IAEA e wanda yake nuna cewa shirin Iran ya kaucewa hanya ko kuma ya sabawa ka'idoji da aka gindaya domin tabbatar da zaman lafiya da kuma aiwatar da shi bisa barki na farar hula a irin wannan yani ana sa ran hukumar ta IAEA e za ta gaggauta yin Allah wadai da matakin da Isra'ila da Amurka suka ɗauka na kai hari akan cibiyoyin nukiliya na ƙasar Iran in ji shi. shugaban ƙasar kamaru paul biya ya bayyana cewa zai tsaya takara a wa'adi na takwas a watan yuli yana mai kafa hujja da cewa hakan yana matsayin amsa kiraye-kiraye ne na jama'a wanda suke yi masa domin ya ci gaba da zama a akan kargar mulkin ƙasar ta kamaru duk da sukar da ake da kuma ɗimbin ƙalubale na tsaro da tattalin arziki shugaban ƙasar ta kamaru wanda ya fi daɗewa akan kargar mulki a duniya a halin yanzu yana da damar samun nasara a zaɓen da za a gudanar a ranar goma sha biyu ga wata wanda za a yi a ƙasar wadda take tsakiyar nahiyar afirka mai arzikin koko da kuma man fetur sai da watakila babban abin da ke fuskantar paul biya a wannan karin da shine lafiyarsa wanda aka dade ana ta cece kuce a kai musamman ma dai yadda ya shafe kwanaki arba'in da biyu a bara ba a ji ɗure ba ko kuma samun wani labari dangane da halin da yake ciki gwamnatin kasar kamar dai ta yi watsi da batun matsaloli da suka shafi lafiyar shugaban kasar ta kamaru sannan kuma tana bayyana hakan da cewa wata almara ce kawai a wata tattaunawa ta musamman wadda ya yi da tashar almayadin ta kasar labanan ɗaya daga cikin manyan kusoshi na kungiyar hezbollah ta kasar labanan ɗin said abdullah din ya yi magana akan al'amura waɗanda suka shafi harkokin gudanarwa na cikin gida na kungiyar. da kuma shugabancinta a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Na'im Qasim da kuma dangantakarsu da jamhuriyar musulunci ta Iran. Safiuddin ya jaddada cewa Iran ba ta taɓa tsoma baki a cikin harkokin cikin gida ko na soja na ƙungiyar Hezbollah ba. Sannan kuma ya tabbatar da cewa jagoran juyin juhalin musulunci na ƙasar Iran ɗin bai taɓa tsoma baki a cikin duk wani mataki na soja ba. yana ɗaukar Said Hassan Nasrallah a matsayin mai yanke shawara ta ƙarshe akan dukkanin lamura da suka shafi ƙungiyar. Ya ƙara da cewa a lokacin yakin watan Yulin shekara ta 2006 lokacin da makiya suka ƙaddamar da hare-hare na wuce gona da iri akan ƙasar Labanan. Jagoran junju halin musulunci na ƙasar Iran yana birnin Mashhad a wancan lokaci inda ya kira kwamitin tsaro na ƙasa da kuma manyan jami'an gwamnatin ƙasar Iran ya shaida musu halin da ake ciki a ƙasar Labanan. Sannan kuma ya umarce su da cewa ku ku tambayi Said Hassan Nasrullah abin da suke bukata na dauki domin ci gaba da yin tsayin daka domin samun nasara akan makiya. Ya ce babu wani umarni wanda Iran take wa Hezbollah, illa dai kawai Iran ɗin takan bayar da nata taimakon ne ga ƙungiyar ta Hezbollah wanda take bukata kawai ba tare da ta tsoma baki akan kudurori na ƙungiyar ba. To jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. laban da aka saurari suka cikakkun labaran duniya yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama domin aji sauran sharshen da muke dauke da su kamar da na amfata tun daga farko. Daga cikin sharshen da muke dauke da su din bai ga sharhin ba labarai muna tafi da shirin kokon san da kuma shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali wanda su ne jirin abin da za a saurara da yardar Allah da fatan za a kasance tare da mu har zuwa ƙarshen shirin. sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka dauka kafa mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya kasashen uku wanda aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya akan kasar iran har na tsawon watanni shida idan tehran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar mukamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium da kuma wanda aka riga aka tace din wanda iran take mallaka a halin yanzu da kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ikarar da cewa waɗannan bukatu kamata yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharaɗa na fara shawarwarin ba yarabani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba 2231 wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta 2015 wadda ta tanadi dage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya wanda aka kakaba wa ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka bukaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka bukaci dukkanin bangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su bukaci a kada kuri'a akan wannan daftarin ƙuduri ba jakadar na iran ya bayyana daftarin ƙudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa diplomasiya karin lokaci yana mai cewa zartar da kudurin yana bukatar akalla kuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerun naki. to dangane da wannan batu bayan sanarwar da kasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa kudiri da aka fitar bayan can mai rijijiniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalakani mataimakin shugaban kwamitin matakai casa'in na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan ƙuduri zai zama ɗaya daga cikin ƙudurori waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na ƙasar iran ya kara da cewa matakan da aka ɗauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta ƙasar iran shine tabbatar da cewa ƙasashen yammacin turai ɗin sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana ɗaya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin ɓacin rai da damuwa da 'yan majalisa suka nuna akan matakin da ƙasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan shirin ta na nukiliya to sai da naso bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kuduri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran wanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine bayan hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wata take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujji cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china su sun haɗu kuma bakin su ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa kan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diplomasiya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali da kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin yakacin kokarin su a matsayinsu na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa ko kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar 2018 amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa tare da ya mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka ɗin a kan ƙasar iran a naso bangaren ƙasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba wai kawai sun gaza cika alƙawalan da suka ɗaukar wa ƙasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka ɗaukar wa majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a kokarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi kasar ta iran kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wannan yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba. ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau talata bakwai ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Rabi'u Thani na shekara da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru biyu da sa gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan Oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas ta kutsa kai a cikin yankunan Falasɗinu wanda isra'ila ta mame a wani hari na bazata wanda ta kai mai suna guguwar al'aqsa tare da garkuwa da dimbin yahudawan sahiyoniya an gudanar da wannan aiki ne a daidai lokacin da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke daidaita alaka da wasu daga cikin ƙasashen larabawa wannan yunkuri na kulla alakoki tsakanin isra'ila da ƙasashen larabawa wani shiri ne wanda ake shiryawa domin mantar da al'ummomin duniya dangane da batun halin da ake ciki a zirin gaza wanda yake da yawan jama'a da suka haura mutane miliyan biyu wanda kuma shafe shekaru goma sha bakwai ana killace da shi tare da hana shigar da dukkanin kayayyaki ta sama ne ko ta ƙasa ko kuma ta ruwa dangane da harin na bazata wanda ƙungiyar hamas ta kai mai suna guguwar aksa ko kuma tufan aksa gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta kaddamar da munanan hare-hare na wuce gona da iri a kan al'ummar yankin zirin gaza ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa a cikin shekaru biyu da suka gabata yahudawan sahiyoniya sun aikata laifin kisan kare dangi mafi muni a cikin wannan yanki wanda ta mame kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta samu firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu da laifin aikata laifukan yaƙi tare da bayar da sammaci domin a kamo shi sai dai amurka tana ci gaba da goyon baya da kuma nuna kariya ga dukkanin manufofi na gwamnatin yahudawan sahuniya tare da kyan amincewa da duk wani mataki wanda za a ɗauka wanda zai kai ga cafko benjamin netanyahu da jami'ansa waɗanda suke da hannu a ayyukan kisan gilla da kare dangi da aka yi akan al'ummar yankin zirin gaza masu saurare ko kun san cewa shekaru 119 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad ali shah qajar ya rattaba hannu a karkashin dokoki na kundin tsarin mulki na kasar iran na farko kafin haka dai bayan nasarar da malaman addinin musulunci suka samu na goyon baya daga al'umma wanda kuma hakan ya tilasta wa sarki muzaffar dinar kajar kan amincewa da abin da ake kira da mashurutiya ko kuma samar da majalisa da kundin tsarin mulki wanda za a tafiyar da gwamnati a kansa an kafa majalisar dokoki ta farko a kasar iran a lokacin sannan kuma aka rubuta tsarin mulki na farko da ƙarshe da sarki muzaffar dinar kajar ya sanya wa kundin tsarin mulkin hannu sannan kuma daga baya sai aka gano akwai abubuwa waɗanda suka rage waɗanda ba a kawo su a cikin kundin tsarin mulkin ba wanda kuma shi ne zaben manyan malaman addinin musulunci waɗanda za su sanya ido akan yadda za a gudanar da harkokin mulki a ƙasar. akan haka ne aka naɗa kwamitin mutane biyar a majalisar dokokin ƙasar waɗanda suka kammala wannan aiki sannan kuma sarki muhammad ali sha ya sanya hannu a kan wannan rana irin ta yau bayan juyin juhal mashruɗiya an samar da tuta mai launuka guda uku kore da fari da kuma ja wanda koren yana nufin addinin musulunci da kuma mazhaba ta ahlul bait alaihi salam fari yana nuna sulhu da zaman lafiya ga kowa sai kuma ja yana nuna gwagwarmaya domin kare ƙasa a lokacin sarki muhammad rizasha an kara hoton zaki da kuma takobi da kuma kambi na sarauta a tsakiyar tutar ƙasar ta iran amma bayan nasarar jin juhalin musulunci a shekara ta 1979 an cire waɗannan hotuna inda aka mai gurbin so da wani tambari mai nuna kalmar tauhidi da kuma kalmomi na allahu akbar guda 22 a gefen sama da ƙasa na tutar wanda yake nuna ranar samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar iran wato 22 ga watan bahman na kalanda hijira shamsiya ta 1357 masu saurari ko kun san cewa shekaru 24 da sa gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan oktoban shekara ta 2001 sojin kasar amurka suka fara yaƙi da kungiyar taliban wata take iko da kasar afghanistan a lokacin kafin wannan lokaci dai amurka ta tuhumi gwamnatin taliban da goyon bayan kungiyar ta'addanci ta alka'ida wadda kuma ita ce ta kai harin goma sha ɗaya ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ɗaya bayan har-haren jiragen yaƙi na amurka na tsawon makonni amurka ta kashe dubban mutane a ƙasar afghanistan sannan kuma da ƙarshe tare da taimakon sojojin nato ta mamaye ƙasar afghanistan baki ɗaya amma kuma ta kasa kama malla umar shugaban ƙungiyar taliban da kuma usama bin laden shugaban ƙungiyar alka'ida sannan kuma bayan shekaru ashirin da mamayar ƙasar afghanistan amurka bata iya tabbatar da zaman lafiya da tsaro a kasar ta afghanistan ba masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan oktoban shekara ta 1949 aka fa gwamnatin jamhuriya a kasar jamus ta gabas a watannin karshe na yakin duniya na biyu tsohon tare soviet ta mamaye gabashin jamus sannan kuma kasashen yammacin duniya suka mamaye yammacin wannan ƙasa. sannan majalisar kwamandoji ta kawance tsakanin turai da tarayyar soviet ta dauki na tafiyar da harkoki na kasar jamus amma ba da jimawa ba tarayyar soviet da gwamnatocin yammacin duniya sun samu sabani akan yadda za a gudanar da mulki a kasar jamus daga wannan lokaci ne kuma sai tarayyar soviet ta fice daga cikin wannan majalisa ta dokokin allied a shekara ta 1948 duk da haka dai bayan kafawar tarayyar jamus a yammacin jamus a watan mayun shekara ta 1949 a ranar bakwai ga watan oktoba a wannan shekara an kafa gwamnatin jamhuriya jamus ta gabas bisa tsarin gurguzu wanda yake tafiya a karkashin tarayyar soviet ta haka ne kuma aka raba jamus zuwa kasashe biyu masu tsarin siyasa daban-daban amma a ƙarshe waɗannan ƙasashe guda biyu sun sake haɗewa a cikin watan oktoban shekara ta 1990 kuma jamus ta sake komawa ƙasa guda ɗaya dunkulalliya.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 tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta fitar ce cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar isra'ila a gaza da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA ta sanar da cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar Isra'ila. babban kwamishinan hukumar ta unrwa philips lazzarini ya bayyana cewa a kowace rana sojojin mamayar isra'ila suna kashe kimanin falasinawa 100 a zirin gaza lazarini ya ce ta hanyar dandalin X a takaice ana kashe mutane 100 a kowace rana a Gaza sakamakon farmakin da sojojin mamayar Isra'ila ke kaiwa da kuma harbe-harbe kan mai uwa da wabi a wuraren rarraba abinci da gidauniyar agaji ta Gaza ke gudanarwa. ya ci gaba da cewa a lokaci guda kuma wasu na mutuwa saboda yunwa da kuma rashin kula da lafiyarsu. lazarini ya kara da cewa yawan adadin waɗanda suke mutuwa yana ƙara rura wutar halin ko in kula yana mai jaddada cewa dole ne a ci gaba da rubuta laifukan da ake ci gaba da yi don duniya ta ji irin wahalar da ake fama da su a gaza ya kuma jaddada kiransa na tsagaita buɗe wuta da hukunta waɗanda ke da hannu wajen aikata laifukan da aka tafka da kuma yin adalci tare da goyon bayan amurka ba kakkautawa sojoji sojojin mamayar isra'ila suna kaddamar da yakin kisan kare dangi a zirin gaza a cewa ma'aikatar lafiyar falastino a yanzu yanzu wannan yakin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 66,148 da kuma jikatan 168,716 yayin da sama da 10,000 suka ɓace wasu ɗaruruwa kuma suna fama da yunwa yayin da falasinawa sama da miliyan biyu ke gudun hijira a cikin barna da ake yi gwamnatin mamayar isra'ila ta mayar da yara ƙanana a filin daga inda ta kashe yara fiye da dubu ashirin da mata dubu goma sha biyu da ɗari biyar cikar da iyaye mata dubu takwas da ɗari tara da casa'in kuma sama da jarirai dubu ɗaya ne aka kashe ciki har da ɗari hudu da hamsin da aka haifa a lokacin yakin kuma daga baya suka mutu lamarin da ke tabbatar da cewa rukunin masu rauni ne suka fi fuskantar hare-hare daga cikin shahidan akwai shahidai 13,280 da kuma waɗanda suka samu raunuka da suka kai dubu hamsin da da waɗanda aka ji wa raunuka bayan da sojojin mamayar isra'ila suka yi watsi da yarjejeniyar ta buɗe wuta ranar sha takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar. adadin waɗanda suka yi shahada tun daga lokacin da gwamnatin mamayar isra'ila ta mayar da wuraren rarraba agajin jin kai takaitattu da zama tungar aiwatar da kisan gilla ranar 27 ga watan mayu da ya kai 2,580 yayin da fiye da 18,930 suka jikata gami da wasu da adadinsu ya kai 45 suka ɓace wannan ya faru ne bayan da aka fara raba agaji ƙarƙashin cibiyar da ake kira gidauniyar jin ƙai na gaza Wanda ke da alaka tsakanin haramtaccen kasar isra'ila da amurka kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da shi a matsayin kayan aiki don ƙaddamar da ƙididdiga na ƙaddamarwa da kisan kai a ƙarƙashin aikin jinƙan ɗan adam adadin waɗanda suka mutu sakamakon yunwa da tumowa ya kai 453 ciki har da yara fiye da 150 hukumar ta unrwa ta jaddada cewa ɗaya daga cikin yara uku a gaza baya cin abinci tsawon sa'o'i 24 hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta bayyana cewa tabbas ɗaya daga cikin yara uku a zirin gaza baya cin komai a tsawon sa'o'i 24 sakamakon ƙarancin kayan abinci saboda killace yankin da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi hukumar ta unrwa ta kara da cewa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa a ranar juma'a cewa bisa ga wani binciken cikin gaggawa a gaza da kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa ya gudanar ya gano cewa ɗaya daga cikin yara ya yi kwana guda ba tare da cin abinci ba wato tsawon sa'o'i 24 babu abin da zai ci hukumar ta unrwa ta yi nuni da cewa farashin da yara da kuruciyarsu ke biya a gaza ba zai iya jurewa ba lura da cewa idan aka yi la'akari da wannan mawuyacin hali yara da yawa a latilas an wurga su cikin ƙangin ayyukan ƙarfi fiye da kima ko bara hukumar majalisar ɗinkin duniya ta sake nana ta kiranta na tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa tana mai cewa yaran gaza na buƙatar tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa hukumar unrwa ta sanar da shahadar ma'aikatanta 370 a yakin gaza saboda rashin tantance falasinawa da ma'aikatan ba da agaji na ƙasa da ƙasa sakamakon ƙaddamar da hare-hare kan mai uwa da wabi sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa a gaza babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kan falasinawa na majalisar ɗinkin duniya unrwa philips lazarini ya tabbatar a ranar juma'a cewa sojojin mamayar isra'ila sun kashe fiye da ma'aikatan hukumar 370 a zirin gaza tun daga watan oktoban shekara ta 2023 Da zarini ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa zuwa yanzu sama da abokan aikinsu 370 ne aka kashe kuma mai yiwuwa ne adadin ya zarta haka amma da wuya a samu bayanai na zahiri saboda halin da ake ciki a Gaza da kuma yawan zirga-zirgar jama'a tsakanin arewaci da kudancin yankin. babban kwamishinan na unrwa ya kara da cewa hukumar ta yi hasarar ma'aikata 410 ko dai sun yi shahada ko kuma ana tsare da su a lokacin yakin da ake ci gaba da yi a zirin gaza lazarini ya yi nuni da cewa hukumar unrwa ta kuduri aniyar ci gaba da gudanar da ayyukanta har sai an kai ga warware matsalolin da falasinawa 'yan gudun hijira ke fuskanta a cikin adalci babban kwamishinan hukumar ya sha yin kira ga daukacin kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da su buƙaci a ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ba tare da tangarɗa ba hukumar unrwa ta sanar da cewa dubban mutanen da suka rasa matsugunansu a gaza da jabaliya suna rayuwa ne ba tare da tsaftataccen ruwan sha ko tsaftar muhalli ba hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar Dinkin duniya unrwa ta sanar da cewa dubban falasinawa da suka rasa matsugunansu daga birnin gaza da kuma sansanin jabaliya na rayuwa cikin mawuyacin hali na jin kai a matsugunai masu cike da cunkoson jama'a da tantuna na wucin gadi da ba su da tsabtaccen ruwa tsabtar muhalli da kuma rashin tsaro daga fuskantar kisan kiyashin sojojin mamayar isra'ila hukumar ta unrwa ta wallafa wata sanarwa a shafin ta na dandalin x inda tabbatar da cewa matsugunin na kara ta'azzara tare da ci gaba da rashin wuraren tsaro gami da yin nuni da cewa sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu na lalata gine-gine da makarantu na majalisar ɗinkin duniya hukumar ta unrwa ta bayyana cewa ma'aikatanta suna ci gaba da gudanar da ayyuka duk kuwa da dimbin kalubale da suke fuskanta tana mai jaddada cewa rikicin jin kai a gaza da jabaliya ya kai matakin da ba a taba ganin irinsa ba inda mutanen da suka rasa matsugunansu ke fama da matsananciyar karancin bukatun rayuwa al'ummar zirin gaza na fama da matsalar yunwa da ba a taɓa ganin irin ta ba inda hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa ana fama da yunwa da kuma karuwar mace-mace da ake samu a sakamakon rashin abinci mai gina jiki musamman a tsakanin ƙananan yara da marasa lafiya da nakasassu babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa na majalisar Dinkin duniya unrwa philips nazarini ya buƙaci ɗaukacin ƙasashe mambobin majalisar Dinkin duniya da su buƙaci a tsare ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura kayayyakin jin kai na majalisar Dinkin duniya ba tare da wata tangarɗa ba cibiyar labaran palestino ta bayar da rahoton cewa hakan na zuwa ne bayan fitar da rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya wanda ya kammala rahoton sa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta aikata kisan kiyashi a zirin gaza lazarini ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a dandalin x a ranakun baya-bayan nan cewa kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya kammala rahotonsa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila nesa ba kusa ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ta mai da martani ta hanyar haramtawa tare da cire hukumar unrwa babbar hukumar bayar da agaji ga falasinawa daga duk wani aikin tallafawa falasinawa ya kara da cewa rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hanyar matakan siyasa da bakar aniyarta ciki har da kafa gidauniyar agaji ta gaza ta hana tare da kawo cikas ga hukumomin agaji da aka amince da su ciki har da unrwa kai agaji mai muhimmanci da ceton rai lazarini ya yi nuni da cewa manufar waɗannan matakan ita ce haifar da barna ta zahiri ga Falasinawa a gaza ta hanyar janyo yanayin rayuwa mara kyau a yankin Ana ta bangaren kungiyar ba da agajin kiwon lafiya ta dr sutad bodas ta sanar a kwanakin baya cewa ta dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza bayan da sojojin mamayar isra'ila suka killace asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata dakatar da ayyukan jin duk da dimbin bukatun jin waɗannan matakai dai yana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da ƙazamin farmakin da suke kaiwa birnin gaza daga ranar 11 ga watan agusta a wani ɓangare na farmakin soji da aka yi wa lakabi da gideon bihaikuntu wannan aiki dai ya hada da harba bindigogi har hali ta sama da jiragen saman yaƙi da kuma ruguza gidaje da ababen fashewa tare da kutsawa cikin yankunan falastinawa domin fatattakan mutane saboda ficewa zuwa gudun hijira a ranar laraba ne dai sojojin mamayar isra'ila suka sanar da rufe hanyar rashid hostel hanya ta ƙarshe da ta rage ga mazauna gaza don yin tafiya tsakanin arewaci da tsakiya da kuma kudu ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila Isra'il kenz ya yi wa falasinawa da suka dage kan ci gaba da zama a birnin gaza gargadi yana mai cewa duk wanda ya rage a birnin na gaza za a ɗauke shi a matsayin mayaƙi ko mai goyon bayan ta'addanci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 tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da haka kuma mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shiri na wannan mako. yara. a cikin shirin namu na yau namu ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan marhalolin yara manyan gobe alama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yaro yana da marhaloli daban-daban dan shekara ɗaya biyu uku marhalarsa tana bambanta da ɗan shekara hudu biyar shida bakwai kuma yadda ɗan shekara bakwai marhalarsa ta saba da ɗan shekara takwas tara goma duk da marhalolin suna tafiya ne a hankali ta yadda za mu ga marhalolin suna cancanja da kansu lokacin da yake girma shari'a ta kasa shekarun gida bakwai guda uku bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku sai dai a shekara bakwai na uku daga shekara goma sha hudu kenan zuwa shekara ashirin da ɗaya shekaru ne na samartaka shi ya sama a shekaru bakwai na farko yara suke sarakuna a shekaru bakwai na biyu suke zama bayi a shekaru uku na ƙarshe suke zama wazirai aikin waziri shine ba da shawara idan ya kasance sarki a yi masa hidima amma idan ya koma bawa shi zai hidima za a aike shi za kuma a ladabtar da shi idan ya wani laifi za kuma a gasa shi sosai da tarbiyya kyakkyawa a waɗannan shekaru domin yana zama shekara goma sha hudu ya iya zama waziri ya iya zama zai iya ɗaukar nauyin gida da ma al'umma amma fa domin samun wannan tarbiyya ta ci gaba ta zamanto ta ba da 'ya'ya da natija mai kyau yana buƙatar a samu tsari mai kyau waje mai kyau lokuta masu kyau da mutane na gari a kewaye da shi da yanayi mai dacewa domin samun wannan tarbiyya da kuma renon hankalinsa da zuciyarsa da kuma marskansa baki ɗaya domin su samu ilimi su sami ƙwarewa a kan fagage daban-daban sannan ransa ta kasance ta harsunawa kamalar da Allah subhanahu wataala yake son ɗan adam ya kasance tattare da ita wannan yana nufin kenan samar da mutanen da za su iya bashi tarbiyya samar da mutanen da za su iya renansa wanda su cin an riga an rene su idan ba a reni mutanen ba idan ba su da ƙwarewa ba za su ba yaron komai ba sai shirme idan ba a samu wannan ba ba za a samu kyakkyawar amsar cewa me yasa ake haihuwa me yasa ake samar da zuriya me yasa da buƙatar samar da 'ya'ya a cikin al'umma wannan tambayar ba za ta zama tana da ma'ana ba in ba a samu wannan a tarbiyya mai kyau ba ita kuma tarbiyya mai kyau ba za ta samu ba sai idan an samu waɗannan abubuwan da suke taimakawa kuma suke zama sharaɗi kuma rukunai wajen samun tarbiyya dole a samu wuri mai kyau lokaci mai kyau yanayi mai kyau mutane da suke da tarbiya wanda za su ba da tarbiyya wanda su ma suna da kwarewa kan wannan fage daidai gwargwadon yadda suka iya daidai gwargwadon abin da za su bayar sai ta tunani da zuciya da hankali da maruskai da rai na yaron domin su zamanto a shirye suke su karbi wannan tarbiya waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai a bayanin waye yaro za mu ga yawanci ana bayanin sa ne da shekaru amma wani abu ne wanda yake sananne gun mutane ba tare da ta'arifinsa ba ma da harshe mutane sun san waye yaro shekarun da ake kira shekarun yarinta abin da yawanci mutane suke jahilta shine matakai sahihai nagari wanda ya kamata tarbiyyar yaro ta ɗora kai yara masararo kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radon BOH karkashin Hausa TV a nan binin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sahihan matakan da ya kamata a ɗauka wa yara. Wannan kuma ya kasance ne sakamakon al'umma ɗin kowa yana dogara da abin da ya gada na al'adu wajen ganin ya tarbiyyantar da yaransa. Al'adu su suka fi tasiri sosai. amma ƙwarewa ta musamman ba kasafai ake samun ta wajen masu ba da tarbiyya ga yara don haka ne ma za mu samu cewa wasu lokutan yanayin rayuwa da yara suke shiga shine yake ayyana tarbiyyarsu musamman ma al'ummar da take za ta haifo yara ta suke su a titi kuma aƙidar komai a jingina shi da Allah ba ta ɗaukan mataki ba ta yi ƙamari a cikin al'umma irin tamu saboda haka ba mai tunanin yara nawa ya kamata in kawo waɗanda zan iya ɗaukar nauyinsu wayanda zan kula da rayuwarsu cikin sauƙi zai ce maka Allah ne zai ciyar da su Allah ne zai shayar da su Allah yana nan amma Allah yana nan don me yasa ba kwanta ba ɗaki ka kulle kofa ka ce Allah yana nan saboda haka dole mutum ya tunani ya ga cewa wani irin yara ne zai iya ɗaukar nauyi domin ya kawo su yawanci sau tari wasu kwaɗayin jima'i yake sa su sai ta zubo yara mafi yawa abin da ke faruwa kenan shi dai ya samu gamsuwa shi kenan ba ruwansa da natija ko nawa ce kuma koya za ta kasance wani yana daga cikin abin da yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya haifar da yara barkatai da rashin kula da su. wani lokaci za mu ga cewa al'ada ce kawai wani lokaci kuma a aƙida ce wayannan abubuwa suna taka babba wajen samar da yara ta ci barkace ba tare da ɗaukar nauyi da kula da su ba. Yara wani jari ne babba da Allah yake ba mutum. Suna kunshe da rayuwa da nishaɗi da kuma yiwuwar su karɓi ci gaba kowane iri ne ko ci baya kowane iri ne. Suna da kumaji da ƙoƙari da son motsi. Haka yara suke, haka ma samari suke. wa lokaci sukan haɗu da yanayi mai kyau wa lokaci sukan haɗu da yanayi mummuna idan suka girma suka kai matakin samari abin yakan ƙaru misali idan sun kasance cikin yanayi mummuna tun farko to lokacin da suka kai samari za mu ga sun gaji da karatu da makaranta sakamakon talauci ko shaye-shaye da ya rushe kwakwalwarsu ba za su iya ci gaba da karatu ba ko kuma samu yanayin zaman banza ko gudu daga gida ko zuwa wajen caca ko wajajen shaye-shaye ko kuma ma zama 'yan daba ko barayi ko 'yan kidnapping ko 'yan satar mutane sai an biya kuɗi su sake su ko ha'inci wani lokaci ma har shishigi da ketare iyaka wani lokaci har fyaɗe da abubuwa daban-daban da ba za su lissafta ba wanda sakamakonsu nadama ce a duniya da lahira idan ya samu yanayi mai kyau har ya kai ga samartaka za mu gan shi babban hadafinsa neman ilimi da tsarkin niyya da san aiki da san ɗaukan nauyin gida da ɗaukan nauyin kansa da girmama manyan mutane da sauraron nasiha da kyakkyawan ladabi da juriya kan kowane abu da kuma san amfanar da mutane masu kaucewa hanyar nan yana iya zama o lokaci jahilci ne sa su wa hanya o lokaci gafala ne o lokaci kuma yanayin da suka samu kansu matsalar yanayi tana iya zama ta abin hannu tana kuma iya zama ta ruhi idan a yarinta ba a cimma nasara ba za mu ga lokacin da za a zama samari to zai zamanto an lalata yanayi an lalata shekaru an lalata zamani da lokaci an lalata komai yaron da ko saurayin da zai zama ba abin da yake zuwa sai gidan rawa da fito da tafi rayuwarsa gaba ɗaya za ta ƙare ne a nan babu wani amfani shi ba ci gaban duniya ba shi ba ci gaban lahira ba lallai ci gaban rayuwa na duniya da lahira yana buƙatar samar da yanayi mai kyau da yara za su ɗora a kansa domin su taso samari nagari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masararro ga shi dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa allama muhammad hafiz sa'id da gordon haida santa for link propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon rajon boh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya na shirya na kuma gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت اسريفا وخمشيم عد شتم اسريفا وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار